Wangan ga magana na zuwa muku mutanen ababu, inna falale yake farfajiyan falale, ko ma ba farfajiyan falale ba, ko kala ko ina ne da kuke zuwa ku ajiye sihiri daga wurin falale to ga magana ya zo, ga magana ya zo. Na zo na yi magana wurin bakwai uku ke gada shi, batun wai kada sun shigo daga cikin falalin kumashi na ababu. To muna magana wata rana ce na ce ni a kanancin ilimi na kan da nake bin malumman rukiya da malumman da suka san tibbin nabawi da malumman da suka san lamarin batun siri mu mun tafiya da su muna rayuwa kakanninmu ne wasu su kwarai kuma waɗanda muke magana ba muna magana malumman boka ko wani abu ba a'a waɗanda ke karatu kan based on kitabu wa sunna alkurani da hadisi na ce ni a wurina ba kada ba ne dai yiwu wani bi aljanni ne ko kuwa wani abu ne to jiya mun je wani taro akwai babban malamin mu ba dan buga muku sunan shi ba yana cikin malumma ma'alin sunna wal jama'a she ya kira ni ya bani nayi magana da wani malami wai malamin ya kira shi yake gaya mai aljanni ya bashi sako ya zo daga radio station da ake ce mai zuriya fm amma ga maganar da aljanni ya fari da ake yi da wata rukiya she malamin ke cewa ba maganan ga ai halifa ya zo ya yi wanga magana wurin bakwai uku kaga maganan shi ya tabbata ko shi na ce to a bani ya bani ni da kaina dan biyo malamin in zo yi magana da malamin amma ba dan gwada faton video ma idon malamin kan fato video ba amma malamin kun ji muryar shi yana bayani wa'anda suka san shi a cikin kasan kuma shi dai sun san muryan in ba ka san shi ba ba ka san shi ba kuma ba dan gwada maka malamin ba Sheikh salamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh to Sheikh um, jiya malam ya gamu da ni wurin taro na'am she yana koro min magana she na ce ah ai wanga magana mu mun yi wanga magana kuma ga magana na Allah ya sauko da aya to malam me ya faru ne minti kadan gaskiya ne muna ma godiya da ya kama wannan lokaci da wannan rana cikin wata mai albarka Eh, abin da ya faru ne shine rokiya ne nake ma eh, wata na'am to she wani aljani ya bayyana na'am aljanin da ya bayyana nan kuma aljanin gwamu ne shine gunda ake ce mai falali falali abu ke abu falali dai to yana kuma kwan sarin rokiya idan kana mai mutum eh, rokiya in dai zama an mai sihiri ne inda aka sa sihirin nan wannan aljanin nan rokiyan da kake yi yana cutar da shi da yake yana kamar kamar magnet ne tsakanin mutumin yawwa da wannan sirrin da aka yi yasa ajanin ya bayyana cewa kamar ya zo rina ne da sako yasa sirrin da aka yi ma wata yariya kaza da kaza kaza ne sirrin cikin ruwan aka sa ya zo ya shiga sirrin cikin ruwan hmm. amma ana kawo yaron nan karatu kullun shi abin da cuci da shi yana jin zafi bai yawa yaushe ne anyan da zai zo ya saduwa da ni ya bani labarin abin da ke faruwa hmm. amma shi daga wurin nan ya nuna muna sihirin cobi ne yaron kuma ita kuma abin da take gani kenan in tana zo ne gida ma cobi take gani cikin ruwan ruwan na tabasa kaman toy ne baby dai daga ni an so so amma idanun allura allura da yawa eh allura allura eh shedon kuma ya yaron kuma shi ya rufe mm. dan yarin na zo ne gida ma tana ganin ruwa na yaron ta makance ta makance ta mm. muna karatu tana samun sakamako cikin karatu idon na bugawa yana motsi na zafi to she zo shi a ne ce wai cikin ruwa aka sama ga cobin ya bari maka kona cikin ruhi aka kona da cobin aka kwata shi ce to malam zan baka sako ni da kaga ni a jani ne cikin ruwa a babu ne suna na usman amma ana damuna sunan eh, eh musulmi eh wa eh wa sunan shi eh usman eh na ce ah, malam usman <laughs> ce a kai shi min malam waka ka kira shi eh a shi usman ce malam shi ban da batun sai ringa da nama amma ababu da kashi ana damuna ana zuwa da sihirin mutane ana sakawa cikin ruwan ban so bayan shi ana kawo sharan shara kashi ana zuwa cikin ruwan yana da da damuna yana yana yana shuje da ni ban so ina so ka je zuriya ka sako na baka ka fari a zuriya zuriya fm a eh, eh, zuriya fm a kiyaye ni mm. abin na a bari mm. ma ka bana cutar da mutane cikin filan da shi ka kwanaki wani abin ga son shi kadodi su mai da shirin nan ko ce eh mamala shi cika uh, ne wallahi wallahi wai ka ga me kwane ki wani kada ya bin shirin ko da bin ce eh ce ai yara na ne ai na ko su eh shi ya ku kadodi eh inji shi eh. cikin yara ne saboda idan eh, ba mutanen unguwan izina ce ba ga nan cikin shara ba eh. yace a ina ba su warning ne hmm. ce kaga kadan kaga anya Ah, an kashe an kama wace a ah. ba kama ba shi ta bane na suke ba suna nan suna wuri shi suna nan dake iska ne in ba su nemi a gansu ba ba ga ganin su to mana ai buta su je wai eh, turun abin da su ne sun fito wani unguwa ne eh, daban suka fito a ce wa ba wani turu bane yace shi mai addu'a kamar mallam Allah ya fi maka irin laifin da kake na na na mutum a bana ah, Allah ya fi maka wace Allah ya fi ma wai ah ina ban nawo kaga kan falele na eh. duk azin da ake samu na mutuwa duka ni ke haddasawa accident da ke faruwa falele na mutuwa ko jin ciwo ko wani accident shi eh. ke sawa wai baka kan falele wurin an gara an gara be be be be ana ta cewa an gara falele har yau ba an kasa gara sannan anyan anyan ci zama an fashi be be be ba wai duka haushin mutane da ke shiga da damu yasa ni nake duka ko oh, shi yasa kake ana iya gara ai patch amma ya kuma fashi yawa nace to kun ga wannan maganan ga a janai dai muna an su yi magana muna auna shi ne to akwai makarata cikin su akwai makarata cikin su inda mu mutane ke aka zo suke dama Allah ya maka cikin kuluhiya cikin zuwa hmm. su abin nan sai ba magana muke yin gaba ba karya bane tabbas ne hmm. don bezo magana da yin nan sannan eh karin karin abin nan ma akwai magana da yi kan wani skani da wani malami na ya doko wannan magana ya dauko wannan magana ka bata wani siri cikin ruwan ya dauko wannan magana ko kun taba zuwa ka bata wani eh, siri cikin ruwan ya dauko wannan eh, magana eh, ai labarin ku ai kun isa jama'a kabu da kuma kamar ko muna neman property ne ku shi zai ce ban nemi a kawo a ah, ban kawo photo video ka kafa shi ban n'a neman mutu a wala na na ni na ni na to zuma nan guess in case yan zuriya fm tun da shi ya ce wai ka te zuriya ya fuka sunan <laughs> yasa na ce kai ka te zuriya a <laughs> ah, yanzu ba ai ba ni ba in ishola da su malam aminu suka gani sai suka ce fato bari malam ya zo yi bayani a wurin da ba gani don ka Sha mu boye idon ka yi radio ne yayi. Ali eh to. Dan su iyayen mun nan wani si wani ina zuwa ba ai ba wani bi waɗanda ke kallon mu. Ba kowa ke da Android phone ba waɗanda kuma ke wannan mugun abu suna sauraron zuriya. Ce yanzu aka kira mu te zuriya mu yi bayani ka samu to shikenan. Amma Alif kai a bayyana ma a harkace ma ai sa ruwa dauda ma ai abin da kyau ko? eh ruwa bai da kyau dama bai kamar ma kariya ne to dauda sama ruwa kashi da bola ban yayi a don wannan ruwa wani gari na sha kadan nan ba gan shi ba an gan kada an ya kashe a ba an kama a ba kama me yasa to Allah ya fanta mai ka ungon na akwai daji wurin nan a ba daji to kai kai kai da wurin nan to kuma kana da ba manya manya ba kun ce ne shi ne me yasa ba zo sun ka sun ka ba an taɓa gani shekara wurin da yara shekara wurin abin ta arabe a eh, hamsin da wani abu an taɓa gani kada shi ruwan to eh, to shi akwai to wance da dice musu to dice musu wake da su to to sai kama mana amma magana gana kama hankali ai magana kai da na faɗi wannan malami nan shi kaman ah malam ai alifa yayi wan wanga magana ai bari kira shi ba ta mutar da da da wallahi ai na gwada maka video eh na yi wanga magana ba mutane na kallo da yake bai ku malumman rukiya ne eh. a kuna da malumman rukiya na Najeriya da malumman sirri da na yi tibbin na bauri ni na bibiya akwai kakanmu Allah ji kama Rashad Allah sa ya huta mu irin wanga abu duka ya karantar da mu lamarin wani abubuwa aka shi sa mu ba ko ina muke shiga ba ko muke sa hannu wala abu ba alifa mun sa abin da muke ina na so ma zo ka duki ba ranan da na record babbar nan direct ba ba kin aljanni mutane su ba sama da wanda yazo nan tana zo zino wurin sai mace ji wannan magana okay ita ta ji ta ji eh. ta ta ga da mutane <laughs> shi shi shi shi shi shi ba record ba ai qur'ani ma fa wa ma allaktul jinn wal insa illa liya'budu ai da shi muke wi da wikin su ta hmm. ji na siyasa la Allah haka Allah ce ka zo ka yi eh banna da fasad ai Allah ya ce ya halice mu mu mai babauta yake babba banna ce ga ya kariya ko kafiri ne ko kuma musulmi ne da mu na wani mu mai nasiya ya bar shiru ya tuba ba ba ma ba so mu muke mu muna kashe aljanna kuma na kokura su a eh aljanna in yi musulunta mun samu lada da kashe shi eh. haka ne ko kuma ai ai bai zama aljanna shi me kawai ka kashe shi ba hmm. ko ko na shi ka son kai ya ga zai zai ko ne ya gudu ya <laughs> da ya <laughs> ah. to malam yanzu misali me da ya ayi wurin falalin nan eh. wannan abin nan ba zai faru aka ba me ya kamata a yi zuba sharan ko eh me ya kamata a yi wannan abu ya bari wala abin da ka shine mu yi shela mu yadar da wannan magana kawai kuma ah, yasu ah, irin su bar zuwa suna yawa a kiyaye a kiyaye in ba kama abin da zai faru ya yi ya fi haka kiyaye ko to abin da mamaki shi shi wannan wannan walajen ya bi airo shi a janiya ne a janin abin ruwan ruwan ruwan spain nan eh ruwan spain ta da mu shi oh. ruwan spain nan eh eno abin na kusurin ta ita ita muna ma ita tana zuwa nan ita ce wai wai shiga cikin wanda zuwa wuri na hmm. to da vest kwanne kan nan yi hankali baka bannan zai zo gobe ba mu yawa ba yawa yau kada ya zo hmm. ba mu zo gobe kai kada nan ya ci mutum ko bai ci ba ko ya shiga rago kuma ba ruwan da bai da mai shi an sai ruwan Allah ne amma akwai shetan da ke kare ruwa ke control ruwan kuma kagan ba ruwa ba ni kana nayi maganan gabo sarki afala eh yayi maganan yayi shi ba ko yayi maganan ba mutane shi da aka ji ba washa ka gane kaman wala bari sai nace ai ni da sarki afala makaranta guda muka ci mhm. sarki afala ya ce wai ba kada bane ku ke ganin shi kada wallahi kada bane amma ba kada ba ya ku ba da kada zo wurin shi ba ya cika kaza bai ci kaza ba ya ci rago ban ji an ci rago bai ci mutum ba to to an fa an fala takilu <laughs> ba cikin wangan garuwa ake fadi wai kadan nan na ciki ko ba ka ba in ka duba malamin nan kuma yayi magana aljannin nan da ya ce wai yawanci nan gaba ya gara nan ala accident da yawa nan ala yawan accident mo yana faru wani ji ciwo wani yayi yi kaza yasa wanga wuri kenan suke fadi maganar da shi aljanni ya fadi wai ana yawan zuwa a yi sihiri nan ana wulga wani kazanta da abu to kiyayewan shi shi dai fi muku alheri mu dai maganar da aljanni ya fadi shi mu muke fadi to wa'anda da suka fi mu sani kamar kada kuka ji bakin malam to falale duka kenan stitin falalen nan duka shi kake kallon ga shi kuma kake kallo ina aka ce wai an gan kadan na cikin nan kake na wassalamu alaikum abin da kenan ne wannan kadan na kadan da ake magana daga babu maganar gaskiya ni a kanancin ilimi na da muka bi malamai da malumman da suka san irin waɗannan aiki irin kadan nan ya eh, zo da zonan irin kadan nan ni kada ne amma ina kallo wani bi ko ya zama ba kada ba ne da yi wannan kadan this wa da yi wannan kadoni da kuka gani da yi aljannu ba kada ba da ishe sa wani da kuka yawa ko da su kashe wannan kada wallahi ka sa hankali kula kana kana magana ana a magana